Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu tarihin mashahurin malamin nan ba bawa jangwarzo. Masu tambaya Aminu Adamu Malam Madori da Malam Musa ɗan Malam mai wankin hula Garbomi ga jihar Jigawa, Najeriya. Salamu alaikum BOA Hausa, don Allah ina so ku tambaya mun masana, shin ta wace hanya gidajen rediyo ke samun kuɗi domin biyan ma'aikatansu albashi? Shin cikin ma'aikatan akwai waɗanda suka fi wasu albashi? Mai tambaya baban gida IBB giyawa daga ƙaramar hukumar mulki ta Goronyo jihar Sokoton Najeriya. bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin bawa jangwarzo. Idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilin a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Malam Idi Audu Gire, malamin tarihi a kwalejin horis da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hon wanda ya ce. Eh, abin da za ce game da tarihin bawa jangwarzo shine cewa shi ne sarkin gobir wanda ya yi sarauta daga alif dubu ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da biyu zuwa alif dubu ɗaya da ɗari bakwai da casa'in daidai mutum ne jarumi kuma sadauki sosai sananne ya yi yaƙi da dama misali ya yaƙi da zamfara katsina maraɗi da sauransu ya yi ƙoƙarin yaƙar yankin yarabawa ma amma sun nemi sulhu da shi wanda ta dalilin hakan ne ma ya aura musu yar shi ko yanzu akwai gari mai suna gobir a cikin jihar kwara wanda hakan ke nuna alaka da ke tsakanin masarautar gobir da yarabawa ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa sunansa ya shahara shine yaƙin shehu usman dan fodiyo da farko dai an ce ya so ya halaga shehu ne ganin cewa shehu usman dan fodiyo zai iya zama barazana ga mulkinsa saboda yadda jama'a ke bin sa, a shekarar 1788 ya gayyace shehu da sauran malamai don halartar bukin sallallayya amma an ce da nira ya halaka shehu shehu usman dan fodiyo ya zo da magoya bayansa kamar mutum dubu wanda hakan ya sa shi ba wajen gwarzo ya canza shawara wato ya ga cewa bai kamata ya kawo maganin kisa ba a da hakan ma maimakon hakan ma sai ba malamai kyauta kuma an ce kyautan da ya ba mu shi Usman dan fudu ya fi na kowane ne a lokacin din amma shi Usman dan fudu ya ki karban wannan kyautan a maimakon haka sai shi shehu a maimakon haka sai shi shehu ya nemi a bashi dama ne ya nemi daman a bashi a amince masa da abubuwa guda biyar abu na farko ya ce a bashi dama ya yi wa'azi ba tare da matsi ba na biyu kar a hana mutane masu son binsa sannan na uku a girmama mutane masu rawani wanda za mu ci a girmama malamai kenan sannan na hudu ya ce a sake 'yan fursunoni waɗanda aka kame su musamman masu alaƙa da siyasa sannan na biyar kada a takura matalakawa da haraji waɗannan abubuwa guda biyar da nema duka bawa ya amince da su kuma hakan ya taimaka wurin ci gaban addinin musulunci ba wajen jangar zuwa rasu a shekara 1790 sannan kuma har yanzu ana kai ziyara a makoncinsa da, da ke alkalawa Ah, wani bangare da ke cikin sabon birni na jihar sokoto an ce wurin dai akwai akalla kaburbura guda talatin wanda dukansu suna da alaka da masarautar gobir din ne wannan dai shine abin da za mu iya cewa takaitaccen tarihin shi ba wajen kurzo amma dai tarihin yana da yawa sosai sai kuma ansar tambaya kan yadda gidajen jaridu ke samun kudaden tafi da harkokinsu idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau dai ga ansar da wakilinmu a shiyar adamawa muhammad salisu garba ya samo daga dr adamu babikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce assalamu alaikum Alhaji Babangida Gwaranyo jihar Sokoto tambayar ka tana kan hanya watakila saboda ka ga cewa kana kunna radiyonka kana sauraron bayanai da labaru da komai ba a taba cewa sai ka biya ba watakila su suka sa ka zauna kake tunanin cewa shin gidajen radiyon nan kuwa suna da hanyoyin da suke samun kuɗi har ma su biya ma'aikatansu to da farko abin da nake so ka fahimta shine bude gidan radiyo ya ta'allaka ne ga manufar da shi wanda ya buɗe gidan rediyo walau hukuma ce walau ƙasa ce walau wani ne mutum haka mai cin gashin kansa saboda akan buɗe gidajen radiyo ne da manufofi daban-daban to amma tun da tambayar ka ba akan wannan ka yi ta ba zan amsa maka da cewa gidajen radiyo suna da hanyoyi da suke samun kudaden shiga waɗanda kuma daga cikin waɗannan kuɗaɗen shigan suke biyan ma'aikatansu a albashi wato da farko na so ka fahimci cewa akwai tallace-tallace da kake saurara a gidajen radiyo wannan ya haɗa da manya-manyan gidajen radiyon mu da kuma ƙanana to duk wata talla da kaji aka yi za ka tara cewa an yi ta ne da manufa manufar kuwa ita ce ta yaɗa ko kuma tallata wannan hajar in kuma a lokacin siyasa ne tallata wannan ɗan siyasa kamar da mu muka sani a ƙasarmu Najeriya. To tun da yake kuwa haka ne to waɗannan ɗin biya suke yi a tallata musu hajojinsu ko kuma a tallata musu 'yan takararsu to don haka biya za su yi. Baya ga wannan akwai bukukuwa da za ka ga cewa gidajen radio sun halarta kuma duk abubuwan da suka gudana a waɗannan wuraren sukan ɗauka to shi ma biya ake yi suna samun kuɗi ta nan bayan wannan kuma a gwamnatance za ka tara cewa akwai wasu lokuta da gwamnati za ta fito da wasu manufofi da take so a ƙara wayarwa al'umma kai alabashi maganar noma harkar lafiya harkar ilimi da makamantansu ko kuma wasu manufofin gwamnati ne da aka kawo sabbi waɗanda ake so 'yan ƙasa su ribata su fahimci yadda al'amarin yake to waɗannan ma akan yaɗa su a gidajen radiyo kuma akan biya su akan samu wasu mutane kuma waɗanda sukan ɗauki nauyin shirye-shirye Wataƙila za ka lura da cewa misali idan aka ce watan ramadana ya kama za ga cewa akwai wa'azuzzuka da ake, ake watsawa kuma za ka ji an ce wane ne ɗauki nauyi kaza da wannan shirin to shirye-shirye da dama wasu ne suke ɗaukar nauyi to kuma sukan biya baya ga wannan kuma akwai wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda su ma sukan zo da manufofi na kansu waɗanda suke so a yaɗa ƙungiyoyinsu ko kuma wata faɗakarwa da suke so su yi ko jan hankali ga al'umma to su ma sukan je su biya sannan kuma su gudanar da wannan faɗakarwa ko kuma wayar da kai hakanan kuma a wasu lokuta za ka ga ko kuma za ka ji an shirya gasa wanda kuma za a ce wannan gasa za a ci kaza za a ci kaza to a wasu lokuta akan saka wasu kuɗaɗe da za ka biya kafin ka shiga wannan gasa to ba lallai ne kuma ka tara cewa duk wanda ya sa kuɗi a lokacin da yake so za a kira shi ba to za ka tarar cewa wannan hanyar ita ma takan kawo wa gidajen radiyo uh, kuɗi ina so ka fahimci cewa uh, darajar gidan radiyo ya danganta ne ga mutanen da suke sauraranta shi yasa za ka tarar cewa wani lokaci za a yi uh, za ka ga ana gudanar da wani eh, wani shiri sai ka ga an ba da dama ana kira daga wurare da yawa za ka ji wannan ya ce na kira ne daga sokoto ni ne ne kaza yanzu misali ga kanan aika aika ma voa da wannan tambaya kuma daga Sokoto kake shaidar cewa mutanen Sokoto suna sauraron wannan gidan radiyo kenan za ka ga an turo wata tambaya daga wata ƙasa daban ko daga Ghana da duk da inda Hausawa suke wannan shaida ce da ke nuna cewa mutane na sauraron gidan radiyo to ire-iren waɗannan akan sami hirace-hirace da ake yi da 'yan takarkaru ko kuma 'yan siyasa ko kuma wasu da suke shiga gidan radio in lokacin siyasa ne suna kokari su yada manufofin dan takararsu da makamantan wannan kowane minti biya ake yi to waɗannan ma hanyoyi ne da ake samun kudaden shiga wanda kuma a zo a biya albashi akwai wasu mutane kuma haka kawai su suna da burin taimakama gidajen radio saboda ayyuk sun yi amana da ayyukan da gidajen radio suke yi to sai ka ga cewa sun ɗauki gudumawa mai tsoka sun ba wa gidajen radio wani lokaci ita gwamnati karan kanta takan shiga yarjejeniya da wasu gidajen radio saboda a yaɗa mata manufofinta wanda take so al'umma su fahimta to ita ma kuma sai ka tarar cewa dole sai ta biya misali za ka ga wani lokaci ko za ka saurari an sa waka wata waka ce wacce shi wanda ya wakar yana so ta yawo a duniya to shi ma sai ya biya sai a saka masa to ire-iren waɗannan suna nan da yawa kuma tambayar ka da kake cewa a wajen biyan albashi na wani ya fi wani ai dole ne ka san al'amari wanda yake aka ce maka harka ce ko ko sana'a ce ai dole ne wani ya fi wani daraja kuma wani ya fi wani iya aikin wani kuma ya fi wani dadewa dole ne kuma ya zamana an sami bambanci a albashinsa da wanda bai kasa shi ba bayan da za a ce wanda shi shi ne janar manaja misali a gidan radio ka zo ka haɗa shi da wanda kila bai wuce wata biyu ba da kama aiki to kamar yadda ka san aikin gwamnati yake mataki bisa mataki to haka aikin gidan radio ma yake mataki bisa mataki to kuma dole ne in har haka ne a samu albashi ya bambanta tunda kuma harkar albashi harka ce wacce za mu ce ta sirri a nan ba ambata maka zanyi in ce ga abin da ake biyan su ba da fatar cewa na baka amsar tambayar da ka tambaya na gode. sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin malaman da suka ansa mana tambayoyin Malam Idi Gire da Dr. Adamu Babikwai da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da mu da mu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.